Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 ta abinci kuwa ka ba ta abinci ta daga baya kenan bayan ta nemi taimun turjiya ganin haka yasa ni kuma na ɗau mataki da ya dace a kanta na ɗan sassa mata wai ko meye matsalan ku ne meye matsalan ku akan wannan yarinya dole ne sai ta ci abinci mu za ta ciwa abinci cikinta za ta ciwa ko ta ci ko ta bari matsalar ta ce wannan ke tsaya gishiri haba hajiya a ce yarinya sai an nada mata na jaki sannan ta ci abinci sai ka ce jaka gishiri abin da nake duba ke ba kya dubawa yanzu idan yarinyar nan ta mutu a cikin gidan nan yaya za mu da gawar ah, ta mace mana eh karkare mu kira mai bairo ya dauka mu biya shi wanfa ke zaki bada zan biya shi ma saboda kar ta dame mu da wari a daki to wallahi sai dai ni dai in bar gidan nan mm. gishiri mm-hmm. babban matsalar ta ta'ammali da ƙwayoyi ƙwayoyin nan suna tasiri a ƙwaƙwalwarki shi yasa kullum muke nuna miki cewa shaye-shaye ba shi da kyau ki daina mm. kanka ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce kanku ake ji hajiya kin san mene kin ga wannan yarinya wallahi jiya ko wallahi da kyar ta ci abinci dan kaɗan kuma kin san wani abu ba ta yi wanka ba wallahi waye zai ganta ma har yaji yana santa ba ta yi wanka ba yanzu dai abin da za a yi tun da an samu ta ci abinci haka za mu ci gaba da lallaba ta tun da muna da buƙatar kanta to abin da nake so ku ku bi dokoki da hajiya ta faɗa ni kuma zan ci gaba da samun kuɗi da na ganin cewa ba ku kauce bisa umarninki ba. Yawwa! Ko ba haka ba. Haka ya fi. Za ki duba ta ne ko sake dubawa? To, sake dubawa Diji. Mun gawa. Allah ya sa da kin gan shi. Yawwa gashi. Shi kenan kuwa. Ƙwarai kuwa. Yawwa. ta gefen da wannan za mu yi amfani za mu je mu photocopies hotuna za mu tafi insha za a same ta Allah alhamdulillah kinga shiga cikin ki kira ta eh musu kofa kawai su fito ya kamata kenan buga a haka ba sa wannan wani irin buga ƙoba ne na hauka haka wani mahaukaci ne kuma ina zuwa abu da muke son mu gaya maka shine a fito mana da kariyar ko kuma a faɗa mana inda za mu je mu same ta. auren Khairiyat ba kai ne Sadiq ko ni ne kuma me to ai wannan maganar ba magana ce za mu zo nan mu tsaya muna hayaniya ba magana ce za ku zo mu shiga falo mu zauna sai mu tattauna mu ji me ya kawo ku alhaji babu inda za mu shiga anan za a yi ta kare babu wani wuri da za mu ji a magana yanzu dole ne a fito da ita anan wurin a sallame mu ke saboda ba ku da kunya ba ku da mutunci shine kuka biyo ni har cikin gidana to yau za ku ga ƙaryar rashin mutunci ina ita ɗaya mara kunya wai kina nufin kairiyat so wallahi Allah bari ki ji wallahi babu gudu babu ja da baya. yau kusan kwana uku kenan muna neman ta wallahi ban mu ganta ba saboda haka kawai malama a samu kawai a fito mana da ita ina ruwa na da batanta ku tafi can ku je ku neme ta har batan karuwa ma har wani abu ne da za a ringa wani magana a kan shi karuwa gyara maganar ki hajiya haba hajiya kin ga ya kamata ki rika sanin irin lafin za ki rika akan yarinyar nan na gaya miki ki daina irin wannan maganin akanta ranki zai ɓaci ba Alhaji yau kwana uku kenan da wannan matar ta je makaranta ta ce za ta yi magana da kariyar kuma ta ce za ta yi maganinta to wallahi a fito mana da kariyar idan ba haka ba wallahi police station za mu kai ku kara ai ba police station za ku kai ba barikin sojoji za ku kai kara ina nan ina jiran ku ke me kai ki makaranta wajen ta har ke take ta ni fa ba abin da ne mata zuwa nai nai mata gargadi ban yi mata komai ba kuma ban sa ai mata ba hajiya babu wata basaja kin gane ku daman kin faɗa sai kin ga bayan yarinyar nan to don haka a yau din nan a yau din nan ba sai gobe ba sai kin fito da ita domin yau kwana uku gida da waje mun nemi tumurarsa da haka dole ki fito mana ita ba wani magana ba saja ko ba haka bane kawai a fito mana da ita magana kenan ehe okay okay please ya isa wannan abu ne mai sauki haja kirga kin implicating din kanki a cikin wannan haja ina ganin mutuncinki amma tunda magana ce ta muna son mu gyaro wannan matsalar hajiya ina kare take haba ofisa har da kai kamar yadda na gaya muku ne da kawai gargaɗi na je ne mata daga nan ban sake sanin me take ciki ba ku tafi can ku je ku neme ta me haɗa da ita me zan mata dan Allah dan annabi hajjar to ki gaya mana inda tarayyar take mun muke alƙawarin daga wannan karan ba za ta ƙara kula mijinki ba dan Allah ki gaya mana inda take hajji to to shikenan ah, detective wannan wani aikin ne ya ƙara samun ka to Allah duk hanyar da za a yi a yi yanda za a yi a fito min da ƴata ko nawa ne zan baka domin kaga ka wannan ne kariyar yanda nake kaunarta ko mahaifinta baya kaunarta haka dala ku kuma ku yi hakuri shikenan kar ku damu insha Allah duk yanda zamu yi zamu kokari mu ga an nemo ta amma abin da nake so ku sani shine duk wanda aka samu shi da hannunsa ko mace ko namiji ba zai ji da daɗi ba wannan shi ne ai ban baki labari ba sai kin faɗi ti mm. ah. baby mm? ya aka wai yarinya nan ta tashi ta ci abinci kuwa hajiya wallahi bata ci abinci ba bata ci ba hajiya ni fa wallahi na fara jin tsoro fa kar wani abu ya sami yarinyar nan fa mutum kwana biyu bai ci abinci ba da matsala ke da Allah ki rabu da ita kada Allah ya sa ta ce mu za ta nuna da Allah ki rabu da ita mu za ta nuna wa taurin kai in ma bata ci dan komai ba ta ci dan cikinta da Allah ku rabu da ita a'a kin ga gishiri ba haka ake ba idan larura ta samu mutum dama ai sauki sai a hankali ko ba haka ba Snayi. Hajiya. Tashi don Allah ka je ka mata barazana ka ce yau alhaji barau zai zo ta tashi ta yi wanka ta yi kwalliya ko ta saki jikinta amma idan ta ƙi ka sama min ita sama sama za ka sama ta amma ba inda fa yadda wani zai gane ba wannan karki damu hajiya ni kin san yadda nake ai kallon mutum ne da idanuwa na sai yara zan yi fitsari ko baka ba ba na saurarawa kuma ba zan saurara mata ba matukar ba za ta bi umarni ba wannan kan ki damu da ko kuma dama abin da kake so kenan jiran da kake kenan umma ta gaida Aisha ko ai ni na aike shi menene haka nake shi me yasa kike yin haka ne gishiri dan Allah Allah rabu da wayannan Allah raka ta taki gona inna lillahi wa inna ilaihi ya kai me me faru numfashin ta daukewa yake sama sama daga dukkan alamu ta suma ma ba isa banda suman da ta dinga yi da safe da safe ma fa suman ta uku a gidan nan dan me baki sanar da mu halin da take ciki ba dan Allah dauki waya dan Allah ke buga buga na sai dan baya komai ya zai da yarinya ne idan kuma yana wani nemo number ba na a'a Allah su bi tsau a kashe? yi kin ga hajiya hajiya kin san me kan mu jira wani dakta mu dau yarinyar nan mu kai ta asibiti kar ta mace mana a wajen nan kunga ku zo mu dauke ta ina take Salamu alaikum. Eh. Baraka. wani asibitin to shi kenan ga nan zuwa ga nan zuwa yanzu insha Allah hello alhaji ka zo gida maza yanzu yanzu mu tafi asibiti an ce an gabaraka tana nan a asibiti eh Isauri dan Allah Alhaji ka zo mu tafi. ina ɗakin yake ina take tana sama nan sama to mu je alhaji mu tafi hajiya haba komai bin sa aiki a hankali cikin nutsuwa ba to na bi shi a hankali mu je mu je mu je alhaji safa da rana tunanin ki na sakan gaba. baraka baraka ina yata ina yata ta take baraka baraka kin cuce ni kin zalunci ni kin karba da gudan jini na ki ga min ina yata take ajiya ku yi hakuri ku yafe mu na san na zalunce ku a rayuwa zalunci mai yawa yanzu ina yata take ga min inda yata take shekara ashirin da wani abu daga nan ta. tana ina ke ina sa kin ga gudowa ne daga gidan mijina ya sake ni ne kuma yana so ya kwace yarinyar ni kuma in ya kwace ta ba zan iya rayuwa ba ita ba shi yasa nake so gudu kin ga ki gaya min gaskiya ko in tara miki jama'a yanzu dan Allah dan annabi kar ki tara min jama'a kar ki tara min jama'a daga gidan mijina nake ya sake ni ne shine yake so ya bi ni ya kwace min yarinyar nan kuma in ya kwace ta ba zan iya rayuwa ba ita ba to yanzu ina ki. ni ma ban san inda zan tafi ba gani ne zai biyo ni ya kwace min yarinyar kuma ni ba zan iya rayuwa ba yarinyar ba ban san inda zan tafi ba wallahi Allah sarki Yau Allah zan taimaka miki kin yadda saki bi ni mu tafi ni ma na san ciwon yaya haka ni ma mijina da ya sake ni ya karbe yayan ya bar shi a gurin su yanzu suna can a gurinsa zaki biyo ni mu tafi gidan mu shikenan mu je anti ki ga kayan nan suka mun kyau kin ga kin bani suna ji daɗin haka to dama ke ma an ban da abinki yaya za a yi a ce ki baro gidan mijinki ba ki ɗauko kayan da za ki sa a ki ba ke dai kawai sai kika ɗauko yarki ke kamo hanya ki kai uwarki kin taɓa ganin da aka yi haka ai an ba ki sani ba tun da na taho tun jiya in ba yanzu da na gari ya waye ba ban taba tunanin kamar gani nake kamar zai biyo ne zo ya kwace yarinyar nan yaushe zan tsaye tattara kaya ya ma sa ya san gidan nan hmm? ta ya zai san gidan nan don allah ki kwantar da hankalinki kin ji ha waya sunan wannan yarinya sunan da kaira kairiya eh kairiya sunanta kairiya hmm. kawo ta kawo ta mana <laughs> to kin ga ki ba ni ba komai kin ga wa'annan yaran duk abokan wasan ki ko yanzu an tuwa nan duk 'ya'yanki ne <laughs> ba yana ba ne kin ga wa'yansu iyayen suka haife su suka yadda su mu kuma na ɗauko su na riƙe su wa'yansu kuma iyayensu da kansu su suke kawo su kuma na tattara na zauna na riƙe su sunan ta su amma gishiri na sa mata gishiri hmm? to ita kuma kin ga wannan tun da ta fi sunan ta kairiya to wani lokaci za ki zana ce mata kairat wani lokaci kuma ki zana ce kairiya <laughs> kairiyan da ya fi daɗi kairat ta jikin damu sai kin je gida sai kin je gida kin damu mahaifiyarki sai kin je gida ki je ki ga yan uwanki me za ki je ki yi a gida saboda Allah ni ina so in je in gan su ne ban taba ganin su <laughs> kaira kenan yanzu idan kika je gida kin ga makarantaki ta riga an katse miki ita kenan kuma dole ne za a ci za a samu miki mijin da za a yi miki aure kuma na tabbatar da cewa mijin nan ba lallai ki so kina son shi ba auren dole za a yi miki kin gani to gwara ki zaman ki anan kin gani ki gama karatun ki ki samu mijin da kike so ki aura ke ma mu biki a nan mu sha shagali amma yaushe za ki je ke wannan garin naku da za ki shagalin biki eh? ko kairat kin haƙura ko eh. yawwa kairiya yayi kin ga tsirin makaranta gida mai yanzu ajin ƙarshe kiki ko ba haka ba kin ga kina gama kawai kina zaune muna dan zaune muna zaune ki samu mijinki wanda kike so mu sha shagalin biki ne na san irin abin da zan miki kin ji kairiya ta gefe akwai abinci <laughs> yana nan a kici je ki dauka kairat hmm? sannu <laughs> hmm. ai muna nan da ni da ke muna zaune a nan ba inda zaki wani waki je gida je gidan wa ba inda zaki <laughs> mama na sorry alhaji mangafa ya ce shi kariya yake so kariya Hmm? domin na mai magana akan 'yan matan gidan na ya nuna shi ba wanda yake so sai kai riya so bi kariya yaushe ta isa zance ina laifi ma ya ce gishiri yake so to ya ce shi da gaskiya ba wanda yake so sai ita dan ya ce in har kin amince zaki ba shi ita to gidanki na nan ma zai iya canja miki shi kai sai dai ne shawarar dai tukuna kin gane in ne shawarar ba matsala ko ba haka ba haka ne yawwa umma ki daina tada ki haka mana ki ma ta garin yaya kika bata mata da kuɗi mai yawa haka hmm? Yariya, ki tsaye nake so in ga hanki, ki tashi ki je ɗakin ku. ki yi maza ki tattara kayanki kar ki bari kowa ya san tattara kaya kike yi mun gudu mu bar gidan nan zama bai safe mu ba in tattara kayana to idan muka bar nan ina za mu je umma ke dai ki tashi ki je mana ni ma yanzu tashi zan yi je gidan gawata ta karbi kuɗi kuɗi na je ki tattara ki kiyaye kar a ganki a samu ciki mama ki baby mama kin san me lafiya kika shigo yanzun yanzu nan na ji barka tana ce maka riya su tattara kayan su su bar gari kai riya kwarai da gaske Ni baraka za ta wannan rashin mutuncin? Ta ja, mu je zuba Hajiya mama kin yi kira mun amsa. A zuba. Hajiya mama kin yi kira mun amsa. A zuba. Ti baby, ba mu guri da Allah. Ti baby yan mama. Azba. Mama. Don Allah, wani aiki nake so na baka. ina son idan ka ga baraka ta fito ka kama min ita ka kulle min ita an gama wannan tun mai sauki ne amma kin san cewa akwai balas ɗina a wajen jiko yawancin aikin da ne miki azuba kana da rashin haƙuri ai gaskiya ne sallah ma ai dan lada ake yin ta can karan ai ba haka muka yi da ke ba amma kin gani haƙuri ne da hankalin barin baka yanzu za ta fita ne ko ta fita ne ko za ta fita za ta fita ka zauna ina son ka zauna ka dinga kwanta kana ganin ta ta fito dama ka carab ka rike ta ka kulle min ita har sai na tafi sannan ka buɗe ta abin da kika ce shi na gode a zuba a zuba dole ne a zuba aikinka ne mama Azuba. eh an gama to shi kenan ba komai ba komai ba komai na gode kairat na tukin juwai ta hau mota ta tafi wa motar da mota Miracle. Mm. Mama na? Mm. Ta tafi kuma. Mm. Ta tafi ta banni. Sai ki ɗauki kayanta ki kai ɗaki ki je ki mai mata ko ba haka ba. <laughs> Ai ba komai. Me na kuka? To me na kuka? Eh, kairat, kairat. kai ai dole ai roshin <laughs> ya ruki ina son ki je ki samu alhaji umar yana nan a guest house ɗin shi kin gane ko ki je ki same shi kuma amma abin da nake son gaya miki kar ki tsaya ki wani lakwalako akwai kuɗi a gurinsa kin gane gaskiya ne dama kin san kuma ina ya ƙare aiki kawai cutar ki ta warke haka za kin ji ko mhm. ke da kin san dai abin da zaki ko ba haka ba yau am ti baby hmm? ki haƙuri kin gane ke ma zan samu wanda zai dinga kula da ke duk waɗansu bukatun buƙatunki in kika kawo masa duk zai dinga miki kin ji ko ki haƙuri kake fashi shikenan daman kin san me ne wannan gishiri ba ko takalminta na taba mata sai kiga tana ta wani hantara ta keti baby ai irin wannan rayuwar ke kin san da suke samun kuɗin kuwa sai fa an je fa in gaya miki ana ta kwarkwasa ana fari ana waye a ne musu menene to yaya za a yi ke kina zaune ke baki je kin musu ba ki ɗaukar musu kaya ki saka ba za su yi miki magana ba ki yi haƙuri ki kwantar da hankali ki zan samo miki wanda zai baki komai da komai kin gane ko yawwa to shine ai yanzu kaman alhaji manga yanzu ki duba kuke gani ba yadda yake wani rawar jiki yake yaƙe wani haƙori in gaya miki <laughs> wai shi ya ga yarinya karama <laughs> eh. kai zubi ina son wannan rana wallahi <laughs> yawwa alhaji manga alhaji manga wai ake ciki mm. ya aka yi alhaji manga ai komai yayi komai ai kin gama yin komai duk wani abu da ake bukata ai kin yi <laughs> Allah Allah wallahi shi yasa wallahi in dai na samo irin yara yara masu jini a jiki babu wanda dama ni nake nema ni dama wana ba na mu'amala da agwagi a to ai na fi son shi yan shiloli ne <laughs> yanzu abinda nake bukata da ke eh duk faɗin Najeriya mm. ki zaɓi inda kike so a sai miki gida dankararren gida na gani na faɗa ni ko miki sai miki eh mm, ƙwarai kuwa Allah Alhaji Manga to kuma ni na wasa ne kai ni ba na wasa ba zubi na'am mama kin ji dan Allah dama can kin san dama unguwan nan an riga an sa mana ido a unguwan nan Alhaji Manga mm. dan Allah dan Annabi ni dai abin da nake so ni dai so samu in koma Kano Kano? Eh. <laughs> Kano ai mu gina ne. a <laughs> gidaje na a Kano ba za su lissafu ba. Allah. Sai in kai ki ki zaɓi wanda ranki yake so ki zaɓa ki darji. Zubi! Ya kika gani don Allah. Ka! Tana ina aka yi mun wannan cin zarafin. <laughs> Amma Allah zai saka mu. haba ta yanzu ga shi da ke haske ki na kin kuma ka kin caji me ne na bacin rai da kai ba ka shi ne bai ka shi har mun samu alheri dama akan wannan kika sa aka yi min haka mama kwarai da gaske in ban yi haka ba ta ya za a yi ki biya bashin da nake bin mahaifiyarki ok ta haka ke so ki mayar da kuɗin da mahaifiyata ta batar miki kenan kwarai Kairat, rashin kunya saki min? Mama, babu sauran wata girmama a tsakanina ni da ke mama. Abin da nake so na sani, ki gaya min nawa ne mahaifiyata ta ɓatar miki. Abin da kuma ya rage yanzu, ki gaya min nawa ne ya rage a cika miki kuɗin ki. Dubu ɗari takwas nake binta, an bani dubu ɗari uku, saura dubu ɗari biyar. Good. Zan kawo miki dubu ɗari biyar cikin gidan nan. Kada ki samu matsala. <laughs> lalle yaro man kaza kai riya ke yanzu kin yadda mahaifiyarki nake bin kuɗi ai ba na bin mahaifiyarki kuɗi sai dai in yi business da ke in samu kuɗi gani ina ganin fa ya kamata a saki matan nan kawai kamar ya a sake ta to nema ne abin da na gani kawai kawai a rabu da ita kawai ai ni ina ganin mu bari mama ta cika shekara ɗaya da tafiya sai kawai mu sake ta ta ɗaye ko ya ka gani san gani yanzu muka sake ta a ina zamarin mu rage zafi. Uga ga su nan fato a gari, ga su nan fato a gari, uga. Latest ma. Na ji. ka je ka kwance ta amma ka ja mata kunni ka nuna mata duk inda take muna biye da ita muna tare da ita kamar yadda bata san za mu kama ta mu kawo ta nan ba ka gaya mata in dai muka ji wata magana a baya to mu da ita ne daurin da za mu yi mata sai ya fi wannan ka je ka kwance ta shikenan kawai an gama ba ba tun daga wannan lokacin ban ƙara ganin ta ba ban san inda ta yi baraka baraka ki gaya min ina ya ta take baraka ki gaya min ina murjanatu tuna. wallahi ki gaya min ina murjanatu tuna take ba zan yarda ba ka kai mata magana dokta dokta dokta illallah ce ta me yi baraka baraka na shiga uku alhaji na shiga uku ta mutu wayo allah na murja na tuna wayo allah na alhaji ka ce na lillahi wa yata murja yadda na haifa a cikin cikina wai ita aka mayar min karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah rahim Allah mai girma Allah ka dubi da idan rahama Allah ka bayyana mana yarinyar nan amin ya Allah amin wato za ki ga muna waya a asibiti na koma gefe ina waya muna magana ne da detective za su sami ita wacce ta yi ta kafin ta mutu ko za su samu wata murja bayan ta girma to Allah ya sa a dace ya sa a dace wa alaikum salam ha sadiq <laughs> barka da shukuwa ya garin to ya akwai labari alhaji har yanzu ba labarin kariya alhaji ina son in roƙe ka dan Allah ka sa wannan matar ta fito wani da kai kai sadiq ka fita daga ido na rufe ka ji ko abin da yake kaina ya fi ƙarfin kaina dan haka kar ka ƙara yin wata magana idan kuma ba haka ba wallahi zan sa lakaɗa maka shegen duka ta ka yi haƙuri yanzu na daga asibiti muke iyarmu shekara da shekaru da ta ɓata muka samu labarin wacce ta ta to amma babban abin bakin cikin har ta mutu yanzu a asibiti ba ta yi mana cikakken bayanin da ya kamata ba fita daga halin da muke ciki ba shi kuma wancan mutum maganar kairiya wannan mun yi magana da detective za su cigaba da mai da hankali akan wannan abu ka yi haƙuri subhanallah Allah ya bayyana da ita alhaji da Allah ya yi kokari akan kairiya saboda wallahi ba na iya bacci akan wannan al'amarin da ya faru kan wannan yarinya an ba ɗaga min hankali kayan zan idan ba su da wani amfani

baraka ce mana wannan yanzu na gani a cikin wannan kayan ai waya cikin kayan kari yanzu a cikin kayan kari na gani ina kwaso su na ce bari je in kona su kai sai na ga wannan hoton a jiki alhaji kada a ce kari ya irmu ce bari zai iya yin kama da mutum saboda tun ran da na fara haduwa da yarinyar haka kawai na ji tashi ga raina inna lillahi gari yayi ita ce ba mamaki wa wannan sani wanda ya ba rashin kunya ba wani yarinya ni za ta kalla ta mun rashin kunya. Na ga ikon Allah wai yarinya karama yarfi fitiya cikin cikina. na. Ni za ta rena wa za ta yi.

to wannan ko to shi ke bar kuma ɗan ɗan zuwa Ya jikin? Kaga zazzabin ya sauka jikin da sauki. Kariya. Kariya. Ya jikin? Kai, kai, lafiya haka me ya faru? Menene? Ko ke ce mama? Kariya jikin naki? Sai kin ji? Ba dai matsala jikin ko? Walaikum salam. Sannu. Ya jikiya? Na ƴan uwan nata suke don na ga ban gansu ba. Tunanin yara sun gudu. Sun gudu. Samo min abu na ci Ai dan ma na sa miki drip ne ma shi sa ma baki ji yunwa sosai ba. Amma ya kamata a kawo mata abinci. Ke yarinya. Ni ni ne mahaifinta. Duk abin da take bukata a nema a yi mata. Idan ta tashi kuma daga nan gida zan tafi da ita. Wani gida? Ba zan je ba hajiya ka ta kashe ni. Wannan hajiya da ke gani ita ce mahaifiyarki. Yau shekara kusan 20 da wani abu tun kina ƴar karama muna neman ki marasa inda kike. Hello? Eh, Sadiq. to to to to to ina zuwa ku dan jira ni ga nan ku dan jira ni ina zuwa kai ina zuwa ina zuwa da Allah ina zuwa ina zuwa ina zuwa ba ni ba ban gane muku ba wannan abin naku kin ce wa'ancan yan uwanki ne shi kuma wannan ya ce mahaifinki ne ga wa'ancan din sun gudu shi ma gashi an kira shi a waya ya tashi ya fita wannan abin kwa lafiya ni ma abin da yake daure min kai kenan wai matarsa ita ce mahaifiyata abin da mamaki mahaifiyata kai na yi wannan ki samo min abu na cikin wani ke murja murja yo Allah murja na tu Allah sarki murja ki taimake ni ki taimake ni ba abin da zan miki wallahi tun ranar ba mu kara haduwa ba sai yanzu da ya zo don Allah kake kashe ni. da hankalinki ba abin da zan miki. Ba abin da zan miki murjanatu. Wancan karan ma da ne miki rashin sani ne a ba gudan jini na. Sannu murjanatu. Ni fa suna na Kariyat. Na sani. Ba murjanatu ba. Na sani Kariyat. Asalin sunan ki ne shine murjanatu. Ya ta ce ke ni na haife ki a cikin ciki na. ki i wannan da ta ɗauke ki baraka ba ita ce ta haife ki ba amma ba kuma in muka je gida duk sauran bayanin za a yi miki kinji ya ta ka kaina layi ki albarka kwantar da hankalin ki kinji ba wanda zai same ki wancan ma rashin sani ne baraka tana ina yanzu wannan labari ne mai tsawo abin nake so da ke ki bari idan mun je gida mun zauna za mu gaya miki duk abin da ya faru gafara dai gafaran ku dai hajjaju Hmm. Mm. jiki ina kike kuma? Ina magana mai jiki mu da asirinmu ya kusan tonuwa. Ha gudowa muka yi fa da ƙyar muka sha. Ina wannan alajin da ya zo ya ɗauke ta ya kai ta hostel. Eh. Shi ne fa ya zo wajen fa wai hatta yake mama ya ɗauka ni ce ke ɗin. Au ya ɗauka make ce? Shi haka ya ɗauka. To ganin halin da za a iya shiga tun da har ya fara kama suna na yi sauri ne mata inkiya da mu gudu mu bar gurin. saboda kar wani abu mara daɗi ya faru hmm. gwara ma da kowa gudu ta ce ta zama a can da ita da alhaji ai ko yanzu kasuwa ta watsi Ɗan kwali ya ci riba Ƙwarai kuwa mama ni fa ina kallon da akwai wata matsala kina ga in riya ta gaya mishi wannan gidan kina ga ba zai zo shi ba yanda yake ji da itan nan kai wallahi daɗi na da ke kina da kaifin basira ah,

duk wanda ya motsa a cikin ku sai na harbe shi waye tusa a cikin ku waye tusa a cikin ku ni ne ni ne ni ne ƙarya kike ni ne ni ne ba ke yake me kika ci da zaki mun tusa wallahi tun jiya nake gudawa jiya nake gudawa inna lillahi wa inna ilaihi kai kuma fa ni alalari ya kwaɗe min a jiki ka san zan zo gidan nan kuma ka je ka ci alale kai tusa ya haƙuri ran ka daɗe hajiya mun ji labarin duk abin da kike da shi a gidan nan kina da gwalagwalai eh? Eh, eh, bayan gwalagwalai akwai kuɗi to ina so karki mun gaddama akwai akwai wallahi ban yi ba akwai in mm. kika kai mun gaddama zan shiga ko menene na gidan nan zan duba mm. kuma zan ɗebe shi mm. don haka ina umarta ki za ku je da shi duk abin da kika san na kuɗi ne ko gwal ki kwaso min su mm-hmm. falke mm-hmm. Ah, ku shiga da ita daki. ɗebo ma ko menene shi na ɗakin nan to tashi zan yi ko kuma yaya tashi zaki ku je da shi to fadda ni eh tashi eh ki kwanta ke eh, eh ai ni ku je ajiya ku ɗauko mu ko menene a gidan nan ni ce zan tashi eh ni kadai to ta ina ne ma hanyar ma Eh? kai ah ya da hajiya ko babu ne babu akwai wallahi akwai kada ija kana motsa sai na fasa ma wallahi Allah akwai wallahi akwai wallahi wallahi wallahi akwai sai da ka faɗa min ina nan da bindiga ana kina motsa sai na fasa miki kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah

la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kada lacen tashi mene wani hajiya mutumin banza mutumin wofi in baki ne cai cai cai cai cai ka iya shi amma kalli sun zo sun tsora taka ka wani fi abin nan kalli yadda kai fitsari a jikinka hajiya da suka ban mu da ranmu sai mu gode ma Allah ai yoni wayan nan ba mani Allah ya san wa hmm? zai wannan ina ruwanki menene hmm. wannan din menene me haka me zawo eh ina da ji ba kai ba wallahi a'a ai ni gaya maka ni ta maza yi wallahi a'a ja ai gwaran ta matan ne haba yaushe ni ce na jari mazuka kura a cikin ku wanda ba na jin tsoro bindigar me babe sannu kin sha wuya barkai na sha wahala sosai babe hajja ba ta ce komai ba ya bari kawai akwai labari tuni zan koma ciki sai mu baki da kawayenki ku dan tattauna ya son Allah kai mu gobe sai mu karasa sauran maganan mu a natse to hajiya a'a ba hajiya ba umma zan je gyara miki ɗaki me kike so a dafa miki ta abin da ya samu umma shi bari zan san abin da zan yi wa my princess uwa mai daɗi ba na ce miki akwai labari ba akwai labari sosai da zan bayar muku na san bakin ki akwai Nainisin nung po, guys. <laughs>

a na gaske ya zo Hehehehe